Wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki magagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kada ya cancanta bauta masa muna masa godiya Allah madaukakin sarki ya ba mu iko za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatar da shi a wannan masallacin mai albarka masallacin Umar dan Abdul Aziz da ke tsohuwar GRA a cikin garin Bauchi yau wani na goma sha shida a cikin watan Ramadana hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1447 yayi daidai da a biyar ga watan biyar ko biyar ne kwanan watan ko biyar ga watan uku 2026 kirgin miladiya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 ويأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوا رحمة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا فاوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله قال آتوني أفرغ عليه إقرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفق في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الله يبعد الأداء in ba ku manta ba jiya za mu fara maganar tafiyar zulkar naini ta uku bayan Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa zulkarnaini ya yi tafiya zuwa yammacin duniya iyayen da aka san dan adam yana rayuwa sannan ya koma buga gabashin duniya iya ƙarshen yadda aka san dan adam yana rayuwa to sai Allah madaukakin sarki ya ce bayan bayan wannan tafiya guda biyu sai ga tafiya ta uku thumma atba'a sabab sannan sai ya sake yin amfani da damar da Allah maɗaukaki ya bashi wajen tafiya atba'a ko sun mattaba'a kamar da yi makaranta jiya atba'a ko kuma sun mattaba'a a hatta idza balaga baina suddaini ko saddaini Kira waye guda biyu ne tabbatattu daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama jumhurin malamai suna karantawa da zamma bainas suddaini amma al ibn kafirin da abu amr al-basri da hafsun an asim suna karantawa bainas saddaini hatta idza balaga bainas saddaini har sai da ya isa tsakanin duwatsun nan guda biyu waje da min ma ƙauman sai ya samu wasu mutane min ma a kusa da su waɗannan duwatsu la ya kadu na yafkahu na ƙaula da ƙyar suke fahimtar magana ƙalu suka ce ya zalƙarnai ne ya kai zalƙarnai inna ya juja wa ma'ajuja lallai ya juja da majuju Musiduna fil ardi masu ɓarna ne a bayan ƙasa fahal na ju'alu laka kharjan inda ba ma sanya maka wani lada ba ala an taj'ala bainana na bainahum saddan akan ka sanya wata kariya tsakanin mu da su wala sai dulkarnai ne ce ma makanni fi rabbi khair abinda ubangiji na ya bani na dama ya fi alheri fa'inuni bi quwwatin amma ku ce muke ni da karfinku aj'al bainakum wa bainahum radman zan sanya wata kariya tsakanin ku ko da su atuni zubar alhadid yace ku kawo mun guragutsan bakin karfi hatta idan sawa bai na sadafai har sai da ya daidaita tsakanin ɓangarorin duwatsun nan guda biyu ya cika su da wannan ƙarfe ƙalan fuhu sai ce ta kuhura wuta hatta idan aula naran har sai da ya sanya tsakanin waɗannan duwatsun da ƙarafin nan da suka sa ya wuta ta kama ya sanya shi wuta ƙwala sai ce atuni tuni ofirik alhikabar ku kawo min tagulla ko ku kawo min alminiyon in kwarara akan wannan karfin Allah madaukakin sarki anan yana gaya mana abin da ya faru da ne a tafiyarsa ta uku bayan ya yi yammacin duniya kuma yayi gabashin duniya sai kuma ya sake wata tafiya amma a wannan tafiyar Allah madaukakin sarki bai gaya mana ta ina yi ba dan ya ce can magariba shams inda rana take faduwa can ya ce maɓli a shamsu inda rana take fitowa to ga san an san mabma inda rana take fito faduwa an san inda rana take fitowa to amma nan sai Allah madaukakin sarki ce kawai sai ya sake riko da sababi na tafiya sai ci gaba da tafiya har ya kai tsakanin wasu duwatsu guda biyu wannan yasa wasu malamai suke tattaunawa to wai ina kuma yayi tunda alkur'ani bai faɗa ba Tun da dai alkur'ani bai faɗa ba annabi sallallahu alaihi sallama kuma bai faɗa ba to duk fa tsammani za a yi wasu suka ce yamma yi. ai abin nan arewa yayi wasu suka ce a a arewa maso gabar yayi afaro arewa maso yamma wasu mafi yawan malaman tafsiri in sun zo ce sai ya bangaren arewa ko ta ina suka san arewa yayi wallahi alam domin abin yana da wahalar sha'ani ijtihadi yayi yawa a cikin wannan maganar kisar zulkarnain kamar yadda na faɗa a farkon karatu saboda Allah maɗaukakin su ya ɗan gutsuro mana labarin ne kawai iya abin da ake ganin cewa zai mana amfani yanzu sanin gabar ya yi ko yamma yayi ko kudu ko arewa ya yi la'alla babu wani amfani da zamu mu samu a ciki a cikin wannan tafi shi yasa Allah madaukaki bai gaya mana ba su mafi yawan malamai abinda suke cewa ya yi ɓangaren wato arewa ne daga gabashin duniya sai kuma yi ta arewa wanda ya yi kusa da yankin turkiya al'allama ibn ashur rahimahullah yana cewa a arewa ne maso yamma ya yi can ya isa wajen china domin shi a wajen allama ibn ashur yana ganin zulkar naini tun da jiya mun faɗa cewa shi ya saba da mafi yawan malaman tarihi da malaman tafsiri da suke cewa zulkarnain nan al-iskandar ne na iskandariya da kasar misra shi ya saba mafi yawan malamin Ya ce shi abin da yake fahimta kawai wani sarki ne a kasar sin yana ganin cewa irin kwarewar da yake da ita da jajircewar da yake ita da adalcin da ya nuna ya ce a tarihi an san bangaren mutanen china da irin wannan abu Da haka shi yana ganin cewa wani sarki ne a sin wato a yankin china kenan to da haka yace yayi gabar ne yayi arewa ne maso maso maso yamma hatta idza balaga bainas saddaini har ya isa wajen wasu duwatsu sanannu guda biyu as-saddaini muka ce ko as-saddaini ba shi da wani bambanci wajen ma'ana wasu duwatsu ne sanannu a wurin guda biyu to a lokacin da ya je nan ma sai ya samu wasu mutane kamar yadda ya samu wasu mutane a gabashin duniya haka kuma ya samu misali a wannan tafiyar da yi ko dai arewaci ko arewa maso yamma to waɗannan mutanen la ya kadu na ya fi na ƙaula su kuma da ƙyar suke fahimtar magana in kayi magana da su me yasa da ƙyar suke fahimtar magana wasu daga cikin malamai suka ce saboda mutane ne da suka yi nesa da sauran al'umma don haka yasa da ƙyar ake samun wanda zai gane yarensu saboda mutane da suka yi nesa da al'umma amma kuma zulkarnaini ya yi magana da su to sai suka ce to ta yaya zulkarnaini ya yi magana da su idan mutane ne waɗanda ba a san yarensu ba wasu suka ce ai dama a cikin abin da Allah maɗaukake hore wa zulkar zulkarnaini tun a farko sun ce atba'a sababan Ah, Allah madina makkanna lahu fil ardi wa atina min kulli shay'in sababan ko wasu sun fassara shi da cewa an bashi wato fahimtar yare duk da cewa yaren sa yana da wannan wahalan fahimta amma zulkarnain ya fahimci maganar su wasu suka ce ba wai rashin fahimtar magana shi ne rashin fahimtar yaren su ba a'a saboda gidajencinsu da ƙauyancinsu da nisa da suka yi da sauran al'umma shi yasa ba ka iya gane in sun yi maganar ma ko kana jin yaran ba ka so ba za ka iya ganewa wani sako suke so su isar ba wani lokacin za ka ga yaran ku daya amma sai magana saboda ƙauyanci da gidajenci ka kasa gane ma wai mai yake so ya ce ne suka ce to irin wannan ne shi ne Allah madaukakin sarki ce wa waje min duniya ma ya la yakaduna na ƙaunar da kyar suke fahimtar magana suna fahimta amma da kyar domin suka ce kada na fi wa isbatu idan aka ce la ya kadu aka sa la to abin ya faru kenan abin ya faru in aka sa la korewa ne suna cewa na fi wa isbatu mai isbatu ha nafiyun duk inda gaji an ce la ya kadu kaza to abin da kyar ya faru amma ya faru amma aka ce ya kadu wa in ya kadu allazina kafaru la yuzliqunaka bi absarin ko la yuzliqunaka bi absarin kaga nan bai faru bane da ba a sa la ba to tabbatarwa akai in aka sa la kuma wa in aka in ba a sa la ba to wato korewa ne amma in aka sa la kuma tabbatarwa wato aka san yadda aka sani ne a la ne yafqahuna shine abinda jumhurun qurra makaranta suke karantawa yafqahuna amma a kira'ar hamza da kisa'i suna karantawa la yakaduna yufqihuna qawlan in aka ce yafqahuna wato su ne ba sa fahimta in aka ce yufqihuna kuma daga afqaha ne yufqihu wato ba sa fahimtar da mutane su ba sa fahimta a wacce kira in an yi an musu magana ba sa fahimta la yufqihuna in sun yi magana ba ka fahimtan abin da suke faɗa to duka sun hada guda biyu kenan in ka yi musu magana da ya su gane mai kake so da ƙyar za su gane haka su ma in sun maka magana da ƙyar za ka gane saƙon da suke so su isar maka ko waje da min duni ma ƙauman la ya kadu na ya fi na ƙaunar min duni ma ɗin nan wasu malamai suna cewa wato a ma'anar min duni ma min ƙurbi ma ai min ƙurbi saddai ne a kusa da waɗannan duwatsun guda biyu akwai wasu mutane waɗanda ba sa fahimtar magana ba sa fahimtarwa haka dulkar nan ya samu waɗannan mutane ƙwalu waɗannan mutane suka ce ya ne ya kai dulkarnai wato sun san ne kenan sun san dulkarnai tun da kaga har sun kira sunansa wannan kuma yake nuna ya yi magana da su kenan ya fahimce su ko dai ta hanyar yare da Allah maɗaukake wadda masa fahimtar yare ko kuma ta hanyar wani mai fassara aka samu a kusa da su wanda yake dan fahimtar abu duk malamai sun faɗa koma wani hali ne dai Dulkar ya yi magana da su shi al'imamu al'allama ibn ashur rahimahullah yana ganin cewa waɗannan mutanen waɗanda ba sa fahimtar maganan nan kamar yadda muka faɗa shi yana ganin cewa wannan abin fa a yankin kusa da sin ne yankin da aka samu wato almagul da tata domin shi yana ganin ya juju da majujin magulawa ne da tarawa su ne abin nan ya juju wa majuju a wajen sakamakon zan faɗa abada suka ce ya zalkar na ne inna ya juju wa majuju mufsiduna na fil'ar lallai ya juju da ma juju mufsiduna fil ardi mabarnata ne a bayan ƙasa fa hal naj'alu laka kharjan shin zamu iya sanya maka wani lada ala an taj'ala bainana wa bainahum saddan ka sanya mana wata kariya wani abin da zai tsare mu wani shamaki tsakaninmu da su abin da ke nuna waɗannan ya juju majujun dai mabarnata ne to barnar sun yi ne ko kuma za su yi ne shine abin da malamai suka sha bambam? wasu suka ce mufsiduna fil ardi suna barna suna zuwa suna yin barna waɗannan mutanen da suke kusa da su suna kashe mutane suna halaka su suna dai barna kowace iri wasu suka ce mufsiduna fil ardi waɗanda suke da siffan barna ne amma ba su yi barnar ba a lokacin amma saboda irin tsarinsu ya nuna cewa duk da yanzu ba su musu barna ba to amma abun tsoro ne suna jin tsoron za su yi musu barna abin da ya sa waɗannan malamai suka ce ba su yi barna ba suka ce saboda hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama sun nuna ya ajuja wa majuji za su yi barna a bayan ƙasa daga baya ne amma bai nuna cewa sun yi barna a ba amma ya yi labarin cewa a ƙarshe tashi kafin kusa tashi alkiyama akwai wasu da ya ajuja wa majuju wanda za su yi barna a bayan ƙasa wanda yake nuna ba a baya ba ne a gaba ne kenan don haka suke ganin cewa ana sabanta su da barna ne saboda siffarsu da ka gani za ka san cewa waɗannan maɓarnata ne kuma ana da labarin irin abubuwan da ake ganin suna yi sun da su suna kusa da su suna jin labarin irin ga halayensu ga yadda suke wa junansu ma don wasu malaman tafsiri sun ce har suna cinye kansu da kansu ba wani ya cinye wani da haka da wannan suke jin tsoro ai za ka ga cewa wani abun ai bai taɓa yin barna an gani ba kai baka taɓa gani yayin barna ba amma da ka gashi za ka ji tsoro yanda ko da ko baka ko baka taba ko a ce mutum bai taba jin labarin kura ba bai taba ganin ta ba yana tafiya a daji ya da ita ai zai ga alamar cewa wannan za ta ta'adi suka ce to haka ne kawai ana ganin alamar cewa lalle waɗannan za su yi barna duk da ba su yi barnar ba waɗannan mutane sun fahimci cewa ne ya fi su ƙarfi da haka suka nemi taimakonsa suka ce lalle ya juji da majuji maɓarnata ne a bayan ƙasa shin zai yiwu mu sanya maka wani wata jinga fahal na ja'alu laka kharjan ko fahal na ja'alu laka kharajan kira'o'i guda biyu ne tabbatattu daga annabi sallallahu alaihi wa mutanen kufa malaman kufa in banda asim hamza da kisa'i da kalaful ashir suna karanta fa hal naj'alu laka kharajan ala an taj'ala da wa bainahum sudda sadda shin za mu sanya maka wani wani haraji suka ce al kharaj wato a wasu malamai suka ce akwai bambanci tsakanin al kharaj da al kharju al kharaj suka ce shine abinda ake sawa mutum ya rinka biya shekara shekara shi ake cewa kharaj ba shi yasa ba haushi ma ke cewa haraji ba ai za ka gada lokacin da ake kwana karba har yanzu ne yanzu ana karba a kamfanoni ne ko da waye da waye da waye da riba ko ba an yi ta surutu an ƙara haraji ba ba haraji ake cewa ba me yasa ake cewa haraji saboda shekara shekara ake karba to amma al-kharju shine abinda zaka dauka ka bayar wani lada da za a yi maka wani aiki to shi ne bambancin al da al wasu malamai suka ce a duma anan su daya luga ce wasu larabawan suna cewa al wasu larabawan kuma suna cewa al fa hal naj'alu laka kharjan ala an tajra bainana wa bainahum saddan shin za mu sanya maka wani kudi mu sanya maka wani lada dan ka sanya mana wata kariya daga waɗannan yajuju da majuju to su waɗannan yajuju da majujun su waye ne kam yana daga cikin abin da malamai suka saba sabani wai su waye ya ajuji da ma'ajuji wasu a malamai na tafsiri da tarihi in kana dubawa za ka yi ta ganin maganganu da ake kawo ne siffar ya juji da majuju wanda in ka ji wannan sufofin har za ka ɗauka cewa an yawa nan ba 'yan adam ba ne to an ce kala-kala ne wasu dogaye wasu gajeru dogon ana maka labarinsa sai ka ji baka taba ganin dogo irinsa ba gajeren ma ana maka bayani ka taba ganin baka taba ganin gajere kamar shi ba da irin wasu munanan sufofi da ake fada wanda malamai da yawa suka ce waɗannan sufofin da ake faɗa ba gaskiya ba su da wani dalili cikin alkur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama balma dalili ya nuna cewa waɗannan mutanen fa daga ƴaƴan annabi adamu suke to me yasa za su bambanta da yawa har a cewa manya-manyan kunne ne da su ko ya juju da ma juju suna zuwa ƴan kanada da manyan kunnuwa ba ku karanta a abin nan ba wakar mai take da suna me ne sunan wakar ne ka ba 20 ne abu waken nan na hausa kaga na man da sunan sallahu alaihi wasallam na haddace kuma da yawa da a ciki ba to wai kankanana ne amma manya manya wai sai sai mutum ya shimfida sa ɗaya ya kwanta sai ya rufe da ɗaya ba ga yake faɗa ba shine yan karara da manyan kunnuwa ai to gaskiyar magana shine waɗannan da yawa daga cikin malamai suka ce waɗannan abubuwa da ake faɗa gaskiya ba su don tabbaci dalili da ya nuna mana cewa waɗannan ya jujuwa ma jujin daga ƙabilar ƴaƴan annabi adamu suke saboda hadisin alimamul, imamu da muslim wanda wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama yace inna allaha ta'ala ƙulu, ya adam Allah madaukakin sarki yace wa annabi Adam ya kai Adam fa yaqulu labbaika wa sa'daika yace ya ubangiji na karba maka zan yi maka biyayya zan dawwama kuma akan da'arka fa yaqulu ib'as ba'san nar sai Allah madaukakin sarki yace wa annabi Adam tashi ɗan wuta daga cikin al'ummarka, fa ya sai ya ce wa ma ba nari suwaye ɗan wuta, fa yaqulu min kulli alfin tis'ami'atin wa tis'atan wa wa tis'atun wa tis'una ila an cikin dukkan dubu cikin ƴaƴanka da ka haifa 999 sune yan wuta wa wahidun ila al-jannati dai kuma ya tafi aljanna fa hina idhin yashibu as-saghiru annabi sallallahu alaihi wasallam yace a lokacin a yaro zai furfura wa tadau kullu zati hamlin hamla, duk matar da take da ciki za ta zubar da cikinta Faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ce inna ummatai ne ma kana tafi shay'in illa kafaratahu ya'juj wa Ya ce a cikin kufa fa akwai wasu al'umma guda biyu sune ya'juju da maajuju duk inda suka shiga cikin mutane to sun fi yawa a wata da waya, annabi sallallahu alaihi wa sallama ce su a cikin al'ummar an ayyan annabi adam alaihi salam yan wuta dubu daga cikin wa majuju ne daya daga cikin yan sauran mutane lokacin hankalin sahabbai ya tashi da aka ce a cikin dubu 999 da yan wuta sai annabi sallallahu alaihi sallama ce a cikin ku tarafa da yajuju da majuju ake magana ya jujo ma jujin nan kuma yan wuta in aka ciro dubu to 999 duk daga ya jujo ma juji ne daya shine daga sauran mutane har annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa shin a so ku zama ku ne kashi ɗaya cikin uku na yan aljanna ba al'ummata suka ce za mu soya ma'aikin Allah manzan Allah ya ce abinda nake fata shi nan al'umma ta ta zamo kashi ɗaya cikin uku na 'yan aljanna sahabbai suka kabbara suka ce Allahu akbar ya ce ina fata ma ku wuce haka ku kai rabin 'yan aljanna suka sake kabbara ya ce abinda nake fata ma kashi biyu cikin uku na al'umma ya zama su ne 'yan aljanna sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka saki kambara, abin nufi anan shine wannan hadisin yana nuna mana ya jujo majujin nan daga wace jama'a suke daga ƴaƴan annabi adamu suke to bayanin siffofin nan da suke caccanzawa da yawa da ake fada waɗannan ba su da dalili cikin alkur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya ce mufsiduna fil ardi mabarnata ne amma da yawa daga cikin sufofin da ake faɗa ba su da dalili cikin alkur'ani ko sunan annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan hadisi yana nuna wato yadda suke da yawa shi za ka iya gaskata malaman tarihi da suke cewa tarihi ya nuna cewa ya juja majujin nan su tsabar aihuwa da suke da isa duk da a cikinsu in aka haifi namiji kafin ya bar duniya sai a biya ya dubu shi ma mutum ɗaya na iya haifin ya dubu wannan yake nuna yawansu da suke da shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna a ƙarshen duniya lokacin da za su bayyana irin yawansu za su zo duk sai sun cika duniya wannan dai nuna maka mutane ne ba sai gaske amma dai daga ƴaƴan annabi Adamu alaihi salam suke to shine suka ce fa hal ja'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum saddan shin zamu iya sanya maka wani haraji wanda za ka yi mana tsari tare da su qala sai ne yace ma makkanni nufi rabbi khairun abinda ubangiji na ya bani na damar da na samu ya fi alheri akan abin da za ku bani wannan yake nuna wato adalci irin na wannan sarki bai yarda ya karɓi kuɗin wannan mutanen don ya ba su kariya daga wannan abin da zai cutar da su ba wanda yake nuna tsayawarsa da sadaukarwarsa domin ba a taɓa yin shugabanci sai da sadaukarwa sai da kawo da kai sai da wadatar zuci idan shugaba ya zama mai haɗama duk inda ya ga kuɗi kawai kansa yake so duk inda aka ba da wani abu sai ya lankwasa shi ya mai da shi mallakarsa to wannan shugabancinsa ba zai kirki ba ba zai samu karba a gun mutane ba shugaba yana zama nagari ne a gun mutane sai yabe shi idan ya zama mai sadaukarwa baya ta kansa akan al'umma bai hana su nasu ba balla tana karbi nasu haka duk mutanen kirki masu shugabanci suke da haka yace ma makkan nifi harbe ka abinda Allah ya bani na daman nan yafi alheri akan abin da kuke ganin zaku bani ai in ba ku manta ba lokacin da Annabi Sulaiman alaihi salam ma a wannan mata ta nemi ta turo masa kuɗi ta ja hankalinsa da wata dukiya me ya ce mata فلما جاء na قال ma biyun sama. falamma ja'a sulaimana yayin da dan sako ya je wajen sulaiman qala sai ce atumiduna ni bi malin wai kuna so ku jani da kudi ne za ku rude ne da kudi fama atani Allahu khairu mimma atakum abinda Allah ya bani yafi alheri akan abinda Allah ya baku to haka shi ma nan zulqarnaini sai ce ma makkanni fihi rabbi khair abinda ubangiji na ya bani dama akan sai yafi alheri fa'inuni bi quwwatin amma ku taimake ni da ƙarfin da Allah madaukake ya baku aj'al bainakum wa bainahum rajman zan sanya wani makari zan sanya wani matsari tsakaninku da su amma ku zo ku taimake ni da aikin ƙarfi saboda abin da ake so a yin yana buƙatar hannu da yawa ba kuɗi kaɗai ne zai yi ba kasan ba kuɗi kaɗai ke hidima ba akwai abin da ko kana da kuɗin sai kasa yiwa maka idan ka ɓata ran maginan garinku da kudin naka duk suka kaurace suka yi maka yajin aiki kace ba za a yi ginin ba kaga ai gini ba zai ginu ba ga kudi amma ba za su ginu ba akwai abubuwan da suke bukatan hannaye masu yawa yanzu duk lokacin da aka ce za a yi dakin duk buguntar burkila sai ya ɗaube laborori da yawa saboda aiki ne da ake bukatansa da gaggawa ai ta ɗebowa ana zubawa ai ta ɗebowa ana zubawa wanda za ka ga har cikin dare ana yi saboda ba a gama ba kuma ba zai yiwu a bari ba a gama ba dole a gama shi a lokacin to wannan aikin yana buƙatar hannaye da yawa don haka yace ku zo ku taimaka min da ku zan sanya wani matsari wani matari tsakanin ku da su arradmu da asaddu wasu malamai suka ce duk ɗaya ne kawai nau'anta magana ne saboda lokacin da kake canza lafuza in kana magana ya fi daɗi a kan kai ta maimaita kalma ɗaya suka ce da asaddu da arradmu da ɗaya ne wasu suka ce a'a arradmu akwa wato in aka ce arradmu a larabci marfin ko matsarin ko matsarin ya fi ƙarfi a kan a ce asaddu wato kwalitinsa ya fi yawa ya ce to wannan ƙarfin naku yadda za ku yi min da shi a tuni zubar alhadidi ku kawo min guragutsai na ƙarfi sai ce hatta idan sawa bai na sadafai ne a tuni ku kawo min zubar alhadi ku kawo min guraguzan ƙarfe Allah madaukakin sarki sai wato ya taƙaice maganar ya ce ku kawo min guragutsai kawai sai aka faɗi aikin da aka yi da su ba a ce sai suka kawo ba saboda kai ma za ka gane a cikin maganar ai an gane ko kamar ka ce na ce wane ya kawo min bulo kawai sai na tsora shi da gina ai wannan kai zanka zaka gane cewa akwai abin da aka yi aka cire ba a faɗa ba ko ma'ana sai me sai ya kawo ni kuma sai na tsora na gina shi to Allah subhanahu wataala ce suka ce yace tuni zubar alhadid ku kawo mun gura ku tsaye na karfe alhadid shine karfe dai baki hatta idza sama baina sadafai har sai dai-dai-dai daidaita tsakanin duwatsun nan guda biyu suka ce asadafu abinda ake nufi da asadafu suka ce shine wato gefe da gefe na dutse tunda duwatsu ne manya-manya guda biyu nan gefen dutsen dama misali da nan gefen dutsen na hagu duwatsu ne guda biyu suna kallon juna domin suka ce zama asadafu ko asudufu shine idan duwatsu guda biyu suna fuskantar juna to tsakanin duwatsu guda biyu da suke fuskantar junan nan a nan ne ake ganin cewa ya juju da majuju za su fito to tsakanin wannan dutsen da wannan dutsen sai aka aka yi ta zuba karfi aka yi ta zuba karfi tun daga ƙasa karfi kawai ake jerawa ana jera ƙarfi akan karfe karfe akan ƙarfi karfe akan ƙarfi sai da ya tare tsakanin duwatsun gaba daya kuma tsayinsa ya yi nisa da yawa ta yadda ba za su yi tsallakawa ba da aka yi wannan kalan fuku sai ce to ku zo ku hura wuta Dulkar zulkarnaini kenan ya ce wa mutanen ku zo ku hura wuta bayan an cike tsakanin dutse da dutsen da karafu ɗaya akan ɗaya ɗaya akan ɗaya ɗaya akan ɗaya guragutsai na da ƙarfe sai ce to ku zo ku hura wuta hatta idza ja'alahu naran har sai da waɗannan duwatsun suka kama wuta ƙarfe idan ya ci wuta ta kai wuta shi kansa cin wuta yake yi wasu suka ce hatta idza ja'alahu naran sai da ya sa karfin ya zama wuta wasu suka ce hatta idza ja'alahu naran sai da ya sanya tsakanin duwatsun suka zama wuta ne kawai take ci a wajen kuma wutar ta me ta karafu ne sai ce sai ce hatta idza ja'alahu qala atuni ufrik alayhi qitran ay atuni qitran ku kawo min tagulla tagulla ko dalma haka wasu malamai suke fassarawa duka suna da kama da juna illa iyaka kawai tagulla ta fi karkata zuwa ga ja ita kuma dalma ta fi karkata zuwa ga fari-fari amma duk asalinsu ɗaya ne ɗan juma ne da ɗan juma in ji bahaushe to ku kawo min kitsaran wannan tagullar ufurik alaihi sai in zuba a kai ita tagulla sun da narkewa take an kuma jera duwatsu an jera ƙarafu to tsakanin karfe da karfe karfe da karfe ai ba zai haɗu ba Tunda shi ba abu ne mai ruwa ba yanzu in an zo an sanya wannan tagulla ita kuma ta sha wuta narkewa za ta yi sai ta shiga tsakanin karfe da karfe sai ta rike gam sai ya zama da cewa babu wata kofa tsakanin karfe da karfe da za a iya shiga kuma ta haɗu karfe da karfe ya haɗu kuma abin da ya haɗa shin dalma ce ko tagulla ta haɗe shi mai ƙarfin gaske to haka Zulkar ya yi wannan katanga wa waɗannan mutane don ya tare su daga waɗannan mutane da ake ce musu juju da ma'juj a juji wa ma'juj haka asim ibn abin da judul kufi yake karanta kamar da Allah ya karanta amma sauran makaranta dai juju wa ma'juj suke cewa ba juju wa ma'juj ba babu hamza juju wa ma'juj malamai suna da sabani akan wai ya juji da majujin nan kabila biyu ne ko kabila ɗaya ce kan domin a hausa a larabci kamar wawun nan sai zama wal ataf ne sai ce ya da haku bahaushe zo sai ce ya juju da saboda wawun nan tana nuna da ne ya juju da majuju kamar ya jujun daban majujun kuma daban shine wasu daga cikin malamai suka ce kabila biyu ce ya juju akwai ya'juj da ma'juj amma tare suke rayuwa amma dukkan su mabarnata ne wasu daga cikin malamai suka ce suna ne murakkab suna ne da ake na abu daya da ake faɗansa a haka akwai sunaye wani lokacin da aka ji kamar tarkibi kamar abu guda biyu ne yanzu wanda bai sani ba ya iya hausa misali amma yana rayuwa wurin da bai san abincin hausawa ba sai ya zo ya ji an aiki wani yaro ya ce kai je ka sayo mun shinkafa da wake me zai tsammani da Allah eh zai tsammanin shinkafa daban wake daban dan nabi sai sani ba nan kace shinkafa da wake kaga shinkafa ne da wake alhali mu yanzu aka ce shinkafa da wake ya riga ya zama ya zama me ya zama abu guda daya ba shine lokacin da aka yi yunwan nan ba Allah ya ji kamalan tijani gurunto ya ce ka duba duk zumuncin da ke tsakanin shinkafa da wake amma shi da aka raba su saboda wahala da aka shiga to wasu malamai suna ganin cewa abu ɗaya ne a kamar da yadda muka faɗa ita wannan kabila ta yajuju da maju daga cikin 'yan adam suke ba daga cikin wata kabila ba ne a daga 'yan adam ne a 'yan annabi adam alaihissalam shi ya sa mashi allama ibn ashur yana ganin cewa a su dai wannan yajuju da majujin mutanen mongoliya ne da tatar wanda suke iyaka da china ya ce asalin su ne kabilar su ce amma cikinsu ba lallai zama na cewa dukkansu mutanen banza ba ne amma dai asali zurriyarsu ne shi abinda yake fahimta kenan wasu malamai suna cewa asalin waɗancan mutanen wanda suke kusa da yajuji da majuji da suka nemi taimakon naini suna nan tsakanin armenia armenia da azerbaijan shi kuma yana ganin cewa a tsakanin mongolia ne da china shi al'allama ibn ashur maganganun al'allama ibn ashur wato suna nuna kwarewarsa da saninsa da tarihi da geography sosai in yana bayani to sai dai inda matsalar take shi yana nuna wato kamar yanzu wani wuri ne sananne an san shi har ma yana ganin cewa akwai wato gurbin wannan katangar da shi zulkarni ne gina to iskalin da za a samu a wannan maganar shi ne ayi waɗannan ya juji da majujin mandan Allah ya bada labarin suna nan in har aka ce yanzu an san inda katangar su take to da aka mata a ji a gansu ma da haka ba ta shiga an gansu ai yanzu yadda aka samu technology duk tsayin katangar kowace irin katanga ne za a samu yadda za a ji a gansu to amma shi yasa da yawa daga cikin malamai su abin da suke cewa shi ne wato wannan wurin da suke ba wani wuri ne da Allah madaukakin sarki ya ba mu labari kuma mun gamsu waɗannan wannan jinsi na ɗan adam akwai su ya juji da amma babu wanda san inda suke kuma suna nan domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin suna nan kuma ya bada labarin za su bayyana wannan zai sa dukkan mutumin kirki ba zai karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma ina suke yanzu wallahu a'lam atuni zubar alhadid hatta idha sawa bayna as-sadafaini qala anfuqu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufriq alayhi qitra yace ku kawo min abin nan tagulla ko dalma in zuba akan wannan karafin ta inda zai rufe ba za su iya fitawa ba za su iya kuma fitawa ba abu abdullahi al-qurtubi rahimahullah da ya zo tafsirin wannan ayar da ya faɗi irin abin da ya yi na ba da kariya da ba da gudunmawa wa waɗannan mutane da ya yi, sai ya ce wannan yana nuna wajabcin duk wanda yake shugabancin mutane to ya tsare rayukansu wajibi ne akan duk wanda Allah madaukakin sarki ya naɗa shi shugaba to duk fa al'ummar da take karkashin sa wallahi wajibi ne ya tsare musu mutuncinsu ya tsare musu addinin su kuma ya tsare musu su duk lokacin da shugaba ke shugabanci aka samu wani bangare na sakaci daga cikin mulkin sa, har ake kashe mutane ake kiddafin su. to fa billahi summa tallahi sai yayi bayani a gaban Allah subhanahu wataala wannan ko shugaban kasa ne ko gwamna ne ko wane ne in dai aka samu wani sakacinsa ko yayi ne ko wani manufa da yake da ita ta haƙƙaƙa ta tabbatar da wani amfanin sa na duniya da yake nema ya bari aka zubar da jinin wasu wallahi sun tallahi dubu dubu yake cikin kisan wannan da aka yi da haka wajibi ne waɗanda Allah maɗaukakin ɗora musu nauyi na shugabanci wallahi zunin da ake jibarwa a cikin wannan al'ummar yake tafiya wallahi ba zai tafi a banza ba ba zai tafi a banza ba idan na mutane sun san haɗarin zubar da jinin nan babu wanda zai zo cire ne mu gwamna in har ka san haɗarin da ke cikin zubar da jini da ake a jihar ka ana zubarwa ba za ka zo ka ce za ka nemi gwamna ba domin gwamna dai ba kai ka fara yi ba shugaban ƙasa ba kai ka fara yi ba duk abin da ka yi kafin ka yi wasu sun yi sun tafi kuma kai ma za ka yi amma abin da ka shuka kuma za ka girbe shi ranar alkiyama jinin mutum ɗaya idan aka zubar da shi da sakacinka wace irin amsa za ka ba wa Allah maɗaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce rushe ɗakin ka'aba ya fi sauƙi akan zubar da jinin mumini guda ɗaya a rushe ɗakin ka'aba ya fi sauƙi akan zubar da jinin mumini guda ɗaya sannan waɗanda suke wannan ta'addancin idan wani abin duniya suke samu su sani abin duniya nan zai ƙare ko ya ƙare suna raye ko kuma su ƙare su bashi kuma wallahi za a tambaye su amma akwai ba maki ga mutum musulmi yana la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama. wani har aya yana ja ya saba bindiga a wuya yana cewa su ne su ne nan suka kidnapping su suka yi ta'addanci kaza su ne za su yi kaza in ba a yi kaza ba za su yi kaza akwai abin mamaki a cikin wannan abu kar ku banta Allah madaukakin sarki irin kashedin da yayi ga mutumin da ya kashe rai guda daya zai kashe rai guda ɗaya muta'ammidan da gangan fa jazaohu jahannam makomar sa Allah yace jahannama ce khalidan fiha kuma zai dawoma a ciki wa ghadiba Allahu alayhi kuma Allah ya fushi da shi wa la'anahu ya tsine masa wa adda lahu azaban azima kuma ya yi masa tanadin azaba mai girman gaske ina mutum zai kai da wannan ayar a matsayinsa na musulmi ranar alkiyama wani ya zo ya tare shi yana cewa kai ka zubar da jini na wani ya kashe mutum biyu wani ya kashe uku wani ya kashe goma abin ta kai shi abin bakin ciki malam wai har kuma lokacin maulidi ka ga kira maulidi wallahi malam yan ta'adda don ya nuna maka cewa shi mai musulmi ne yana maka Allahu akbar wani har jan aya al'amarin yana da girman gaske zubar da jini ya wuce duk yadda mutum yake tsammani Allah ka tsare mu haka nan al'allama abu abdullahi al-qurtubi rahimahullah karkashin wannan ayar ce, yadda naini ya tsare ya juju da majuju don su karkasi barna a ban kasa wannan yake nuna wajabcin kowane lokaci a ce a rika samun kurkuku don a rinka sa yi masu laifi ya ce yana nuna wajibi ne al'umma kowane lokaci a ce akwai kurkuku wanda za a ringa kama masu laifi ana daurewa ana musu hukunci saboda matukar ba a yin hukunci to al'umma ba za ta zauna lafiya ba in wani zai kashe wani ba a masa hukunci ba wani zai zagi wani ba a masa hukunci ba wani zai ɗauki dukiyar wani a kama shi da shaidu ba a yi hukunci ba to al'umma ba za ta taba zama lafiya ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa abin da ya halakar da waɗanda suka gabace ku matsalar su shine idan mai rauni yayi laifi sai a hukunta shi idan marar rauni mai karfi in yayi laifi sai a kyale shi ba za a hukunta shi ba to duk al'ummar da ta zauna ba ta hukunta masu laifi to wallahi al'umma ba za ta zauna lafiya ba duk abin da yake faruwa ke zuwa inda a ce duk wanda ya yi laifi za a yi masa shari'a ta gaskiya in an kama shi da laifinsa a hukunta shi kuma babu wani wanda zai je ya ce wai bari ya karɓi shi matukar ya tabbata mai laifin ne to wallahi in ana haka al'umma za ta zauna lafiya amma in dai mutum zai yi laifi a je a yi masa gata ya yi kisan kai sai a je a rurrufa ya zubar da jinin wani a ji a rurrufa a samu yadda za a yi a ji a ba da kuɗi a shashantar da shari'a a gurgunta kes kawai saboda a fito da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama <coughs> lokacin da al aka kama ta da shaida ta yi sata ana so a karbe ta bayan shaida ta tabbata a kanta za a yi mata haddi wasu daga cikin yan uwan da suka ce in dai ana so a karbe ta to a tura usama to dan zai shine Alhib ibn al shine masoyin annabi dan masoyin annabi yanda manzon Allah yake son usama da wahala yaje ba a bashi ta ba tsautsayi ya sa usama to dan zai ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nema a bashi beli na makzumiya da tailafi annabi sallallahu alaihi sallama ce ya usama a tashfa'u fi haddin min hududillahi yace usama yanzu a cikin haddin Allah ne zaka zo beli a cikin hukuncin Allah ne zaka yi beli yace wa aymullah law anna fatimata binta muhammadin sarqat laqatatu yadaha wanzan Allah yace na rantse da Allah in fatima ce yar muhammad sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya faɗi sunansa na hakika Ya ce in faɗi mace yar Annabi Muhammad ta yi sata ya ce wallahi shi na ranke mata hannu al'umman nan in muna so mu zo na lafiya wallahi sai mun bari ana hukunta mai laifi sau nawa za ka ga wani takadari a unguwa kowa ya san mabarnaci ne ya yi barna a kama shi ‘yan uwansa kuma su zagawai su karɓo shi ya sake yin barna a zagaya a karɓo shi ya sake yin ɓarna a zagaya duk ya fita unguwa duk ya fita da gari da sata ko sara suka amma wai shi ɗan gata ne wallahi sun matallahi ba gata ciki duk wanda za a kama shi da laifi yau a kama shi da laifi gobe a kama shi jibi ba za a bari a hukunta shi ba wallahi wannan ba mara gata irinsa ai abin da ya sa Allah madaukake saukar da kisasi kenan saboda shi ne zai sa mutane su zauna ba za su shiga haƙƙin kowa ba wallakun sa su hayatu da haka al'allama abu abdullahi al-qurtubi rahimahullah ce wannan yana nuna yadda zulkar nai ne ya katange waɗannan mutanen Ya ce to idan mutum ya yi laifi a katange shi saboda gobe kar ya sake Allah yace fa masu an yadhharuhu wa na ƙaba ba basu isa an haruhu su tsallake shi ba wa mastata'u lahu naqaba kuma basu isa su huda ba basu samu iko su tsallaka ba saboda tudun ginin da aka yi na duwa na karfe da da da da da dalma ko tagulla da aka sanya ciki ga karfi ba za su iya tsallakawa ba wa mastata'u lahu naqaban kuma za su iya hudawa ba kaga waɗannan ya juji da majujin da a ce an san inda suke ai da mu muna bukatar mu gansu ko ba gaskiya ba duk cewa makarnata ne sai da gansu nesa nesa ko bidiyo aka wa mana mu gani kun ba a holo 11 sai ya je ya dauko sai ko shi yasa maganar Allama Ibn Ashur da nace ita tana da wato magana ce mai mai wata iri saboda shi kamar yana cewa wani wuri ne sananne ga katangar ma wai gurbin katangar yana nan kaza kaza to in haka ne kuma ya kamata a ce suna nan a ja gansu Ke sa daiwa daga cikin malamin tafsiri cewa suke yi Allah madaukakin sarki shi ya san inda ya jude da majudin nan suke amma suna nan Allah ya ce fa masba'u an yadhharuhu wa masba'u lahu naqaba ba za su iya tsallakawa ba kuma ba za su iya hudawa ba yana ganin akwai dan sauran magana akan wannan maganar ya juju da majudin amma dai zamu dakata anan saboda lokaci ya riga yayi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah madaukaki ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa